Gwamnonin Arewacin Najeriya su goma sha tara sun dukufa wajen faɗakarwa game da cutar nan ta Ebola da ta bulla a wasu ƙasashen Afirka. Shugaban ƙungiyar gwamnonin gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce kowace jiha akwai cibiyar da ake sa ran warewa domin kula da wannan cuta ta Ebola. Amma ya ce a yanzu nan jihar Niger sun fi damuwa da ita kasancewar tana iyaka da ƙasar jamhuriyar Benin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Amma abin da ya samu ji muka fi damuwa muna da boda da ƙasan waje. Kuma kwanaki da aka samu rikici ma irin na security mun lura da wa'yansu da da suke shigowa da bindigogi ta hanyar ruba Niger. To kawai ko in za a iya shigowa da bindiga za a iya shigowa da gawa ta wannan hanyar. Shi yasa kila muka fi kowa damuwa kuma muna so mu faɗakar da jama'a da kuma shirin da ke kasa don mu tabbata cewa an yi wa'annan abu amma kowace jiha ai mun yi magana a council of state so kowane gwamna ya san abin da zai yi ya idan kuma kana ganin kai kila ba, ba ruwanka ba wani abu ta wannan ruwanka amma ni dai na damu saboda muna da boda da kasan waje mutane na iya shigowa ta wannan kamar yadda kwanaki mun kare da batun polio sai ga wani ya shigo ba za ka iya tsaye da shi ba wani kira gare ka ga jama'ar Niger musamman akan wannan abin da su sa. na ɗaya don Allah don annabi idan da an ce mutum ba lafiya a kira ma'aikatan asibiti ko ma'aikacin asibiti don ya tabbata kar a yi tsammani irin wannan abubuwan ne tunda mu ma muna cin bushimit irin naman nan da sauransu an ce mana an gano yawanci akan ɗauki wannan ciwon daga masu cin birai da masu cin jemagu to amma musamman idan dai shi bushmeat din bai dahu ba kaga ba zai kashe cutar da ke cikin shi ba to shine muke faɗakar da jama'a cewa ba mu ka ci nama ba amma don Allah ka san irin naman da za ka ci halin yanzu dai hukumomin lafiyar a Najeriya sun tabbatar da cewa wani likitan da ya kula da wanda cutar ta Ebola ta kashe ya harbu a birnin Ikko, tare da bayyana cewa ana sanya idanu ga wasu mutane takwas domin tabbatar da tantance irin cutar da ke tare da su. Sannan a ɗaya gefen gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin hana shigo da duk wata gawa daga ƙasashen waje ba tare da an tantance irin ciwon da ya kashe gawar ba. Kawowa yanzu dai ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da mutuwar mutane 888 a sakamakon kamuwa da cutar ta Ebola a ƙasashen Afirka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.